wannan ya gano mai bismillahir rahmanir rahim وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 Allah ya ce ku musulmai kada ku yi kwance addinin musulunci ba na rago ba ne. Addini ba ya son ta da fitina, amma bai yadda ka yi kwance kuma arne ya zo ta kashe ka ba. Wa aidu lahum ku yi masu tanadi kuma masu tsatum daidai gwargwadon yadda za ku iya min kuwatin na ƙarfi wa min ribatil khairi da kuma zaman dako. A ɗaure dawaki ko da za a ce har turhibu na biyu biyi wallahi. wanda za ku rika tsorata makiya Allah da shi wa'aduwakum da makiyanku, shine ku masu imani kada ku yi kwance ku yi tanadi na ƙarfi da fawa don haka yana da kyau musulmai kada su yi kwance da aka ce wa min ribadil khayl yanzu ga sunan iri iri ya zama kuna da motoci da za ku je wa'azi duk wani tanadi kuna da shi wanda arne zai gani ya ji tsoro in akwai kuɗi a yi babban gida a yi masallaci a yi abubuwan da za su tsorata arne in ya karatu ya ce kai mutanen wasu ma ba dama shine a duwan layi. akwai wanda shi ba Allah yake tsoro ba a'a wannan taron jama'a da irin yadda kuma ba ku kwance ba duk wani abu na zamani kun shiga da ku ake damawa wannan abu shi zai rika jin tsoro yanzu abubuwan da suke faruwa na ilimi idan musulmai suka koma ba ya zama ba wani ilimin da suka iya kawai kullum daga la haula su kadai suka iya rubuta ba wani abu da suke yi na ci gaba to kullum zaka ga musulman a baya suke amma ilimin muka ku shige su ku iya bangaren ilimin zamani ku shige shi bangaren ilimi na larabci ku shige shi zai taimaka ma tafiye akwai wasu baki da yawa da za a samo ta wannan hanyar yanzu ilimin kwamfuta din da ake yi a ɗauki karatu a tace shi a tura a wayar wani shi ma ya je ya ji wancan ya tura ma wani ai ka san ba da alif an baki ake tura shi ba sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa akharina min dunihim akwai ma waɗanda su ba arnan bane munafukai ne la ta'lamuna wanda ku ba ku iya sanin su Allahu ya alamuhum Allah shi yake sanin wa ma tunfiqu shan shay'in fi sabilillah duk abin da kuka ciyar ko me cikin hanyar Allah yuwaffa ilaikum za a cika maku ladashi wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba وإن جنه للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم to musulmai ba yi kwance ba sun yi tanadi na ƙarfi sun yi tanadi na dawaki sun yi tanadi na makamai ba abin da Allah ya hana ka musulmi ka tanadi ka aje kar kai kwance da ta kashe ka hmm. sai Allah mai girma da ya ce wa in huli Salimi, in su kuma makiyan suka karkata zuwa ga zaman lahiya, so suke azam na lahiya fa fajina halaha kuma ku karkata wajen zaman lafiya haka Allah ke suna. Wata tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah Inna huwa samiul alim shi Allah mai ji shi an masani وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa in yuridu an ya kada uka, in sun yi nufin su yaudare ka, su ha'ince ka, to fa inna hasbaka Allah Allah ya ishe ka. Wallazi ayyadaka bi nasrihi shine wanda ya karfafe ka da taimakon shi, wa bil mu'minina kuma shi ya karfafe masu imani da taimakon shi. وألف بين قلوبهم أكا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وسنا فسر وإن يريد أن يخدعوك إن سينفن سيودريك فإن حزبك الله الله يا هو الذي شيء الله أيدك شيء أرففيك بنصره da taimakon kuma ya taimake ka wabil mu'minina da masu imani ga sunan suna tare da kai wasu kuma suna fasara huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shi ya karfafe ka da taimakon shi wabil da masu imani ma shi ya karfafe su an gane wa allafa baina qulubihim shi Allah kuma shi ya hada tsakanin zukatan masu imani suka ji suna kaunar juna wannan mumini ya ji yana son wannan wannan mumini ya ji yana son wannan su taru su ji duk suna son shugabansu mai musu jagoranci kan musulunci sai Allah ce ba harka kuɗi ba ne. law fakta ma fil ardi jami'an da za ka ciyar da duk abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya ka ɗauka ka bada ma allabta bai na ƙulubihin iya ka iya hada tsakanin zukatansu hmm. al'adan mutane in ma ka ɗauka ka ce ku raba sannan ka hada su hada hmm. haka yake suna haka yake an gane na'am saboda kana iya samun mutum sittin ka ba su dubu sittin ta kirabuwa kaga ba matsala cikin abun hmm. mutum sittin ne ka ba su dubu sittin to me matsala babu to a hakan ana iya buge-buge a wurin saboda eh, wani yana a dubu goma zai dauka ya ce ya girme su mm-hmm. ya zo zalamci to saboda haka sai Allah ya nuna in kuɗi ne annabi kake bada baka yi hada tsakanin zukatan mutane kowa ya jina son kowa wannan abu imani kada ya gagare wannan a cika masallaci dam kowa na son kowa kuma mutum ya hi dubu a taro har a wace ba a ashar ko guda je ka wurin siyasa ka gani manyan ƙasa ne a wurin kuɗi ne a wurin ake badawa amma tirela ba ta kwashe ashar ɗin da za a yi wurin tirela ai ko jiki bai kwashe to sai Allah ya ce lau an fakata ma fil ardi jami'an da zaka ciyar da duk abin da ke bayan ƙasa gaba daya ma ta bayyana qulubin baka yadda tsakanin zakatan su walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah ne ya hada tsakanin su innahu azizun shine mabuwaya hakimin shi azbani ya ayyuhan nabi wa hadhuka Allah ba kai ba ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسبك الله الله يا إشيك ومن اتبعك من المؤمنين وكما الله يا إشي دو وأن سكبيك لك ما إيماني يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال يكن منكم عشرون سابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأن innahum qaumun la yafqahun Allah ce ya ayyuhan nabi'u ya kai mai annabi mai da aikin Allah harridil mu'minina ka kwadaitar da masu imani alal kitali game da zuwa yaki. ka nuna musu mahimmancin shi ka kwadaitar da su kada musulmi su kwanci ai ta kashe su abinda musulunci bai yarda da shi ba ana zanne kai ka ja faɗa amma in aka ja ka kuma ba a ce kai kwance ba fa in yakun minkum 20 sabiruna idan kun kasance ku ashirin ne masu haƙuri ya galibu a kai ne kuna iya cin rinjayen mutane ɗari biyu kowane mutum ɗaya ya rinjaye mutum nawa kenan in ya kun minkum ashiruna sabiruna ya galibu a kai ne idan ku ishirin ne za ku rinjayi mutane ɗari biyu ya zama kowane mutum ɗaya ya ja goma wa in kun minkum mi'atun idan kuma wa in takum minkum mi'atun in ku dari ne kuma yaglibu alfan min allazina kafaru sai kun rinjayi kafirai dubu to in mutum ɗari suka rinjayi mutum dubu nan ma yaya kowane mutum ɗaya ya rinjayi nawa a dai sake lissafi goma goman nan ce ta ɗazuba an gane sai Allah ce bi annahum qaumun la yafqahuna saboda mutane ne waɗanda ba su da fahimta ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضوبا فعندكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين sai Allah ya ce to lokacin abun ya zo cikin tsanani kenan masu imani yan kaɗan ne ga arna sun yawa Allah ya kallafa masu wannan in dai suka dage suka yi ƙoƙari to duk inda mutum ɗaya yake zai rinjaye mutum goma sai Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu Allah ya sassabta maku hmm. wa alima anna fikum saboda ya san cikin ku akwai masu rauni fa in takum minkum mi'atun sabiratun idan ku ɗari ne masu hakuri ya galibu mi'atai ne za ku rinjaye mutum ɗari biyu kowane mutum da ya rinjaye nawa biyu wa in yakum minkum alfun in ko ku dubu ne ya galibu alfaini su masu imanin Allah ce za ku rinjaye mutane guda dubu biyu nan ma kowane mutum ɗaya ya rinjaye nawa bi lahi da yadda Allah domin wallahu ma asabirina Allah yana tare da masu haƙuri. saboda haka farkon musulunci farkon wadda awa lokacin abun ya yi za'i ana tahiya Allah yana sassamtawa mutane kaga ai da sai ka cire takobi ka je ka an yi sara in sara mm. in ba haka ba imanin ka bai tabbata ba to yanzu kuma duk Allah ya sassafta wannan abubuwan abubuwan da sauki yanzu zaka je wa'azi ba wai